الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى عمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi a mu na uku za mu tashi daga inda malaman suke cewa kun san malamai guda biyu ne suka rubuta littafin nan eh, waɗannan malamai da muka ambace su guda biyu malami dai ba ne amma dai in mutum yana karantawa ba zai iya bambantawa ba za mu tashi daga inda suke cewa ta kasimul fi'il bai tibari zamani karkasuwan aikatau idan an lura da zamaninsa ko bisa la'akari da zamaninsa so a cikin harshen larabci zamanin aikatau ya kasu gida uku ne akwai na farko wanda ya shuɗe akwai na biyu wanda ake ciki akwai na uku na umarni su haka ne tsarin nasu amma da turanci wanda ya shuɗe da wanda ake ciki da kuma wanda zai zo nan gaba amma larabci shi wanda zai zo nan gaba yana cikin wanda ake ciki ina fata an gane sai kuma umarni daban da larabci umarni shi ma aikatau ne amma nan gaba zai zo su kuma da turanci umarni command ne eh, yana layin command haka dai wani lokacin ka gane bambancin to za ka iya fahimtar wato yaya kowanne ajiye nasa na farko akwai alfi'ilul mazi shine aikin da ya shuɗe eh, aikin da ya shuɗe a riga an yi al'amsila misalai jaral kalbu kare ya yi gudu irin gudun kare wa kafar rajulu mutumin ya tsaya da alkitabu littafi ya bata shine da'a dakkatin sa'atu agogo ya buga irin bugawan agogo eh, kat kat kat din shine dakkati ja'atil bintu Yarinyar ta zo ba da tiddajaja kaza ta yi kwai albahar bayani ta'ammalil kalimatil ula fil amfilatis sabiqa ka lura da kalmomi na farko-farkon nan a misalan da suka shude tajidha af'alan ka same su duk ayyuka ne jara wa waqafa a daƙati ja'ati bazati shi yasa ya kasa su gida biyu akwai ɗan slide bambanci tsakanin su lianna ha minha dullo ala husuli amalin fi zamanin khawas saboda kowanne yana gwada aukuwan wani aiki a zamani ke bantacce wa idza tadabbarta hadha zamana in ka lura da wannan zamanin fi kullin minha a kowanne wajattahu zamanan madiya zaka samu zamani ne da ya shuɗe. wa kalimatu jara kalman jara fil misali al-awwal a misali na farko tadullu alal jari kalman tana gwada yin gudu fi zamanin ladhi mada a zamani wanda ya shude qabla takallum kafin ayi magana jaral kalbu kare yayi gudu kaga ba an ce kare yana gudu ba ba kuma an ce makare ya yi gudu ba kare ya yi gudu wa kalimatu waƙafa kalman waƙafa fil misali sani a misali na biyu ta dullo alalokofi fi zamanin lazi mada yana gwada tsayuwa a zamanin da ya shuɗe kabla ta kallumi aida kafin a yi magana har ila yau wahalumma jarra da sauransu shi ne wahalumma jarra da sauransu etc walizalika tusamma kullu kalima saboda haka ana ambaton kowace kalma minal kalimati daga cikin kalmomin nan da muka buga misalai da su ilan madiya aikin da ya shude wa kazalika jami'ul kalimat haka dukkan kalmomi allati min hadha nau wanda suke wannan nau'i suna nan da yawa amma dai an kawo mana misalan guda shida wal qa'ida ar-rabi'a qa'ida ta hudu a wannan littafin nahwu alfi'ilul madi aikin da ya shuɗe wa kullu fi'ilin shine kowane aiki ya dullu ala husuli amalin wanda yake gwada aukuwan wani aiki fi zamanin madi a lokacin da ya shuɗe to me ce alamansa ya kawo ba saboda in ya kawo mana alaman zai karatun zai mana nauyi sai mun je can gaba zai kawo alaman shi dai ya ce maka duk abin da ya shuɗe to kaga wannan sai ka ji fasara maka ji fasara ba za ka yi ka gani? sai ka nemi fasaran kalma ne eh, duk abin da aka aikata a zamanin da ya shuɗe ok mu je na gaba A sani alfi'ilul mudari sai aiki wanda ake ciki shine al-mudari eh, alfi'il al-mudari aikin da ake ciki kenan al ga misalai ya yadayya ina wanke hannaye na albasu siyabi ina sanya tufafina kamar idan an kira mutum zai ce yana yin abu kaza saboda kara ga yayi jinkiri ko nal abu bil qurati muna wasa da kwallo me kuke yi muna wasa da kwallo ne shi fil huquli muna tafiya a cikin gonakai tsakanin gonan wannan da gonan wannan ana ta yawo na biyar yambahu kalbu kare na haushi haushin kare shine yambahu yalhas kuma fa yana lallage shi kuma akwai bambanci yana nishi nishin kare eh, da numfashinsa shine yalhas yambahu kalbu kare na haushi yantabihul harisu mai gadi yana farke eh, mutum ya je satan mangoro ne ko ya je satan menene eh, irin na yara ba kawai zai ga shi ya hango mai gadin yana mai gadi bai gaishi ba sai ya ce mai yan uwansa mai gadin bai idon su biyu eh, yantabihul harisu ta akulul bintu yarinya tana cin abincin tana ci sai kuma tasbalul wardatu fure tana zarewa irin fure din nan irin azun azun nan yana zarowa haka wani lokacin ka je ka tsaya akwai furen da ka je ka tsaya kai magana akwai menene yake fala da ya sai gaishe yana fitowa yana fitowa yana fitowa kwarai da gaske ko kuma yaranta ne ake gani haka a dajin <laughs> wallahu alamu eh. na'am البحث الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة كلها أفعال kalmomi na farko a misalan da suka shuɗe dukkansu aikatau ne lianna kulla minha ya dullu ala amalin fi zamanin khas saboda kowanne yana gwada aukuwan wani aiki a keɓantaccen lokaci Mai za ta dabbarta haza zaman alkhaswa idan ka lura da wannan zamani keɓantacce fi kullum minha a cikin kowane misali wajen tahu za ka same shi imma hadiran wa imma mustaqbila eh, ko kuma mustaqbala imma hadiran wa imma mustaqbala ko dai wanda ake ciki ko wanda ake fuskanta to shi larabci haka yake the continuum the future shi yana karkashin alfi'ilul mudari ne eh the continuum din da zai yi the future sa shi babu wani bambanci wa idza tadabbarta hadha wal fi'lu abtilu fi'li abtilu yadullu ala dasli yana gwada aukuwan wankewa zamanin hadir a lokacin da ake ciki a mustaqbal ko kuma wanda ake fuskanta in ka ce ina wankewa to a laras ya halatta ka ce zan wanke duk ɗaya ne ina wankewa zan wanke ya danganta da yadda maganan Eh, take ne sannan kuma wal fi'lu albasu fi'ilin albasu ina sanyawa ya dullu ala husulil lufsi yana gwada aukuwan sanyawa su zamanin hadir a lokacin da ake ciki a bil mustaqbal ko wanda ake fuskanta to saboda haka shi ma kana iya cewa zan sanya bai san ma kullu fi'lin min nau'i? nau'i nawi fa'ilan mudari'a ana ambaton kowane fi'ili daga wannan nau'i a wannan bangare fi'ili mudari wa idza nazarta ila al-harf al-awwal sai dai idan ka dubi harafi na farko to nan zai kawo mana alama saboda yana da sauki idan ka dubi harafi na farko fi kulli fi'ilin a cikin kowane aikatau min hadhihi al-af'ali daga waɗannan aikatau din wa ashbahiha da makamantansu wajattahu zaka samu hamza ko dai ka samu alhamza au nunan ko nun au ko ya'un au ko kuma ta'un Wato tusamma hadhihi al-ahruf arbaa kun ga wadannan harufa guda hudu ana ambaton su ahruful mudara'a harufa na mudara'a saboda haka duk fi'ili mudari'i dole ɗaya daga cikin harufan nan ya bayyana in bai bayyana ba to ba fi'ili mudari'i bane eh to ai kaga wannan yana da dan sauki saboda haka mun ka haddace duk fi'ilin da ka same shi yayi kama da wannan to mudari shi ne bai kama da shi ba akwai matsala alqaida alkhamisa qaida ta biyar a cikin wannan littafi na nahawu alfi'il almudari'u fi'ili na mudari'i huwa kullu fi'ilin yadullu ala husuli amalin shine kowane aikatau wanda yake gwada aukuwan aikatau ɗin ko aiki fi zamanil hadir a lokacin da ake ciki a wil mustaqbali ko kuma wanda ake fuskanta wala budda an yakuna mabdu'an kuma dole ya kasance an fara shi bi harfin min ahrufil mudara'a da harafi daga cikin harufan mudara'a wa hiya alhamzatu akwai hamza wa nun da nun wal ya da ya wa ta da ta saboda haka in ka duba in koma misalai a gurguje ya yadayya an fara da me albasu thiyabi nal abu bil nan fi fil an fara da nunu. nono yambahul yan tabi Hulharis, an fara da ya ta'kulul bin da kuma tazbalul warda an fara da ta to kowane fi'ili mudari sai kaga an fara shi da ɗaya daga cikin harufan nan guda inda fi'ili mudari ne ina fata an gadi okay ina ganin da dan rike wannan sai fi'ilul amr aiki na umurni kamar yadda muka faɗa Kwaman a larabci shine aikata kashi na uku a turanci kuma ba haka ba ne. al'amfila misalai ila abdul kurati kai wasa da kwallo atayim kitaka ka ciyar da kulinka nazif siyabaka ka tsarkake tufafinka daga nan za mu fahimci cewa filu amri babban alamansa ɗauri babban alaman ɗauri amma idan da mutum ɗaya kake magana idan da mutane biyu ne ko da mutane da yawa ko da mace kake magana da bambanci amma dai misali mafi sauki daga nan mu fahimci haka ina fata an gane yawwa ayi qur'ani ma abin da fada yace ya ayyuhal muddassir sai yace me fa anzir eh wasiyabaka fatahhir eh fahjur wala tamnun wa li rabbika fasbir ayin kun duba duk fi'ili din bai zo dai a farko ba ne amma in ka duba duk da ɗauri yake ko an ce hal halmuddassir sai aka ce kumi kumi fa anzir eh akwai inda zai zo kumi amma kum aka ce fa anzir wa thiyabaka fatahhir ba ce fatahhiru ba ko fatahhira ba ina fata an gane to wannan ɗauri ɗauri ɗauri to shine babban alaman fi'ili na amri kenan a larabci amma fa ana magana da mutum daya namiji in kana magana da mace ba haka bane in kana magana da mutum biyu ba haka bane in kana magana da jam'i ba haka bane to kaga daga yanzu an fara dora ka akan me akan tubali nan mubakiran kai bacci da wuri ina masu kaiwa sha biyu suna chad a zo kuma sallah su ba ana gengeli eh ana daukan karatu ana gengeli don an samu matsala cikin naurar ya za yi kama hal fi tsairi ka yi takasan wajen tafiya Ta shine iya a hankali a hankali malam to wajen ko tafiya ko wajen in aka samu mutum mai garaje zaka ji ana yawan faɗa masa haka ajid ka kyautata mazga ta'am tauna abinci advantage din wannan littafi shine yana faɗin rayuwa bangarori daban-daban duk zai kawo maka duk mutumin da ya sa loma a bakinsa bai kyautata taunawa ba ya haɗiye haka to akwai matsala saboda wajen digestion abin nan din wajen narka abinci idan kana tura abinci mai tauri ba tare da ka tattauna ba to cikin ka zai gaji in ya gaji kuwa to ya rinka lalacewa kenan eh, shi yasa yake son mutum ya kyautata tauna abinci sai ka tauna shi sosai sai ka haɗe har ka ɗauka wai kauyanci ne ko yaranta ne a tauna sosai malam in ka kuma baya da kyau to ka ringa lallabawa duk wani abu mai tauri karkaci eh wannan kenan to shi wannan littafi yana faɗin abin da yake da muhimmanci duk da kasancewa ilabbil kura wannan na yara ne amma dai ya koya maka yadda za ka yi abin nan wasa da yara ko yadda za ka yi musu magana tun yaro karami irin abin nan kwallon da suke yi ko na cikin gida ko mai wannan ba matsala ba ne saboda gara suna motsa jikinsu yawwa ma wanda za a je tun bayan a zahar za a je filin kwallo ba za a dawo ba sai don ba sai ka samu dukansu ba wanda yake da 5 credit eh, mafiya yawa F9 ne duk yan F9 ne to kaga dolo shi yar sayin da zai abin nan sai wajen kwallo inda zai je ta bajewa zuwa kuma wani munzali ne yana kaiwa munzalin shi bai yi abin kirki ba ya kuma wuce lokacin wasan sai duniya kuma ta rikice masa ko ya zamo barawo ko ya zamo dan kirifto yana ta kirifce mutane da yaudara ai dama haka ne Allah ya kyauta albahas alkalimatul ula kalmomi na farko-farko fil mutakaddimati a misalan da suka shuɗe af'alun ayyuka ne aikatau ne lianna kullum min ha domin kowanne dullu ala husuli yana gwada aukuwan wani aiki fi zamanin khasin a zamani keɓantacce wa idza dabbar hadhihi al-af'ala idan ka lura da waɗannan fi'ilai wato waɗannan aikatau wajatta al-mutakallima fi kullum minha ko wajadna almutakallima fi kullum minha da mu samu mai magana wa idza tadabbarna hadhihi al-af'al wajanna al-mutakallima fi kulli minha mu samu mai magana a cikin kowanne ya tulubu min al yana nema daga mai sauraron sa shine al Wa wa ya'muruhu wato yana nema daga mai sauraron sa yana masa umarni an yati amalan ya zo da wani aiki fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake fuskanta wa min zalika saboda aka ma kullu fi'lin ake ambaton kowane aiki min hadhihi al-af'al daga waɗannan aikatau fi'ila amrin wato fi'ili na umarni wal fi'ili yanzu kaga fi'ili irin il'ab kai wasa fil misali al-awwal a misali na farko itlabu ana nema bihi da shi min al daga mai sauraro itiyanu la'ib ya zo da wasa fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake kanta shi ba za a ce yanzu ba tunda an ce kai ne kaga ai lokacin bai zo ba lokacin yana gaba wa huwa lidhalika fi'lu amr saboda haka fi'ili ne na umunni bal fi'lu at'im fi'ili na at'im kaciyar fil misali sani a misali na biyu yutlabu bihi ana nema da shi min al mukhatab daga wanda ake magana da shi husulul it'am aukuwan ciyarwa fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake fuskanta wa huwa fi fi'lu amrin aida saboda haka shi ma fi'ili ne na umarni. wa haka za yuqalu fi baqiyati al-af'al as-sabiqa haka ake fadi da dukkan wato ga sauran aikatau waɗanda suka shuɗe eh yanzu mu dauki guda daya nazib baka. nazib eh yadullu ala ويطلب منه ماذا نذب يتمه التنزه نذب التنزه نم مبكرا اها ايه نوم النوم ده يتوبالي فيه نومته كما حال في السيري tamahal shi kuma mai za mu ce masa sunan aikin at-tamahul ajid ajid shi kuma mai za a kira shi yadiyu ko sunan dabba kenan eh, yar karamin akuya <laughs> wannan abin da muka kawo shi malam ya kawo mana a cikin bayani cikin sauki mun kuma sai muka ce sauran ma mutukar musu wannan shi ake kiransa masdar shi kuma sai can gaba za mu same shi amma na dan kawo mana misali ne a nan domin mu dan wasa mu shi yana da wahala saboda a larabci in ka zo ka ce ga aiki to akwai sunan aikin to da hausa ma haka ne yana tafiya tafi kar ka tafi eh, da kuma ya tafi to menene sunan aikin tafiya ina fata an gane sannan a tafiyan nan zaka iya fitar da wani akwai tafiya akwai tattafi to ina za a yi amfani da tafiya ina za a yi amfani da kalman tattafi wannan shi ne ake kiransa sharhu yadda za ka rinka yago kalman ka sa kalman da ta dace eh, karka zo ka ce yana tafiya ya kamata ka ce yana tafiya ne sai ka ce yana tattafu to kaga duk wanda ya ji zai ce wannan kamar wani sabon bafilatani ne yana koyon hausa yana tattafu Eh, da farko ma zai dauka tattafin wani sunan wani gari ne to sai daga baya gane ce o oh! ka ce yana tattafu to yana tattafiya ko yana tafiya wanne kake so ka fala fillo to kaga sai fala maka wanne an gane ko wannan shine to a gurguje alka'ida a sadisa ƙa'ida ta shida fi'ilul amri fi'ili na umarni huwa kullu fi'ili ne kowane aiki tulabu bihi wanda ake nema da shi shai in akwai wani abu fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake fuskanta to inda za mu gane an gane al madi wal fi'lul wa fi'lul amr ga tamrin al a gurguje ikra'il ibaratil Atiyan ka karanta ibarori masu zuwa wa mayyizil af'al al-madiyata ka fitar mana da aikatau waɗanda suka shuɗe wal af'al al-mudari'ata da aikatau waɗanda ake ciki ko za a yi nan gaba wa af'al al-amri da aikatau waɗanda suke na umarni ne janal fallahu kutunahu manomi ya tsinke audugansa wa ba'ahu ya sayar da shi sun mashtara bi ba samanihi sa'an nan sai ya saya da wani ɓangaren kuɗin ma ya taju ilai abin da yake bukata kun yana ba mu labari yana ɗaya daga cikin amfanin noma idan mutum ya yi noma ya fitar raran sai ya sayar sai ya sayi waɗansu bukatunsa haka ake yi noma ko kiwo ko kuma harkokin kasuwanci eh, Ya sa misalai na wannan littafin yana da daɗin haddacewa sun saboda kamar labari yake baka yadda za ka yi amfani da kalmomi a cikin rayuwanka na yau da kullum to bari in sauwake muku ni zai rinka faɗin fi'ili din ko kuma sai ku faɗa mini nau'insa jana fi'ilu madi eh, alfi'ilu madi a wa ba'ahu Alfi'ilu madi ما يحتاج يحتاج إليه الفعل المضارع سبو ده مي سبو ده يا اوكي اشترى يا سيا الفعل المضارع الفعل الماضي ده جنى ده باء ده اشترى الافعال الماضيه يحتاج الفعل المضارع سبو ده مي saboda aliya eh, fi awwali na biyu nazarar tafilu ila fa'iri yaro ya dubi a ta'iri tsuntsu wa huwa halli kufin sama yana gilmayya a sararin samaniya ba haɓa an yatira misla sai shi ma ya so a ce ya firu ya tashi yana gilmayya a sama kamar yadda tsuntsun na yake yi wannan kuma duk yaro yakan yi haka in ya ga tsuntsu yana shawagi ya ce nima da ina yin haka eh. musamman ya je satan gwaiba an kama shi eh da lokacin da ya saci gwaiba sai ya tashi sama bayan ya tashi in ya fita sai ya sauka tsaban kwadayi na zara halliko limaza bi sababil a ahabba أحب ماضي لماذا لا الحمد لله كو أعرف ما هذا نعم قال لي هو على رما ذي بودي يدو على رفدين إيه ما يعني أحب في لين مداري أما مزيد نبي الحمد نعم يطير fi'ili mudari'i saboda me eh sai na uku habbatil awasifu guguwa ta kada lailan cikin dare fa fatil masabiha sai ta kashe fitilu waqtala'at ba'd al-ashjari ta ciccire waɗansu bishiyoyi ta kakkayar da waɗansu bishiyoyi irin guguwa ko iskan da ake cikin dare amma in ka ji an ce maka al'asifa to ba hankali take tafiya ba akwai bambanci dare. habbati fi'ili madin atfa'at atfa'ati fi'ili madi iktala'at fi'ili madi sai dai kuma waɗannan af'al din mu'annasa ce akwai ta'utanis. ta'anis eh abinda na manta ban mana ishara ba kenan su da larabci aikin da ya shuɗe idan na namiji ne namiji ne ya aikata za ka gane in mace ce ta aikata za ka gane kaman ja'a to namiji ne amma an kaji ja'at to mace ce kuma duk inda kaga wannan ta'un din mai sukuni to mace ce ta yi aikin kamar yadda a mudari'i in aka ce wato yazhabu to namiji ne yake tafiya amma tazhabu to mace ce Eh, I think you understand. Ina fata an gane. Wanda dai ya shuɗe, aikin da ya shuɗe, ta tafi zahabat, ya tafi zahaba. Sai ka gashi ma wannan very simple, za ka iya ganewa. Amma fa wannan idan mutum ɗaya ne namiji, idan mutum ɗaya ne mace, in su biyu ne ba haka ba ne. in suna da yawa maza ba haka ba ne in suna da yawa mata ba haka ba ne misali na gaba sata zebo alal ganami faftara sabahidatan wa riba kirkece ya yi sanda a bisa ƙananan dabbobi sai ya wafci guda ɗaya sai ya juya a guje eh safa fi'li madi iftarasa fi'li madi farra fi'li madi na biyar busta na ka shiga lambun wa matti ina bi manzarihi ka ji yadda ranka ka ji yadda ranka daɗi da ganin abin da ke lambu wala ta'abat bi asharihi wa simarihi kada ka wasa da furannin ciki da 'ya'yan itacen ciki wannan sai dan Najeriya yaje yana ta zazzabgewa yana zubarwa to wata kasa ko an ka je ka shiga musu lambu kai haka to tara za su maka abinda ka zubar idan dubu goma ne to za a yi maka taron dubu ashirin ne ko talatin gobe ba za ka sake ba su haka suke ko kan hanya ne in kai fakin da bai dace ba an ce a musulunci ya halatta ma a ninka wa mutum tara saboda ya zama masa darasi saboda haka saudiyan ka kawo motanka ta dubu ɗari biyar ko ta miliyan ɗaya ka zo kai fakin ɗinta a inda bai dace ba to sai a yi maka taron dubu ɗari takwas da ka ba dubu ɗari takwas sai a baka motan miliyan ɗaya to wani lokaci sai ka gwammace kawai gara ka haƙura don sun ganta ta shekara kamar biyu haka ba ji aka karɓa ba shi kenan kawai sai a haɗa a mogana ta a jefar da ita ka haƙura kenan to mutumin da yake ganin za a masa taron wannan ya ma hakura da motar kana ganin gobe zai yi fakin a inda bai dace ba shi yasa kasashen suke zaune lafiya kuwa yawu wannan ka je ka tofar kana tafiya na'ura ya dauke ka suka kama ka a kasashe irin su Uganda da ina ne ko ka zubar ka jefar da ɓawon mangoro ko bawon lemo in dai kamera ya dauke ka to za su yi tracking din wannan national id card ɗinka da wannan za su bi da hotonka su samo ka saboda haka ka sayi lemo bai wuce naira ɗari biyu ba ka je ka jefar da ba'awan an zo an maka taron dubu biyu to gobe in ka sayi lemon ka sake jefarwa wani lokaci ma in ka ba su wahala wajen samo ka duk kuɗaɗen da suka kashe za su tara in suka kamo ka duk kudaden da suka kashe ko su ninka maka sau biyu ko sau uku sai su ce ka biya to kaga gobe in kai laifi shikenan yanzu saudiya an fitar da wani tsari in kai laifi akwai waɗansu ofisoshi da ake biyan haraji to ka je ka biya kar ka bar shi ya kai awa kaza sai kaga mutum ya je ya sa ID card dinsa ya je ya biya kai kana tare da shi eh, baka san me ya faru ba wani lokaci kuma kai dan najeriya kai zaka sake yi laifin musamman wajen tuki yanzu duk hanyoyinsu sun sa na'ura kana kuskure kana bin hanyar da bata dace ba to na'ura zai dauke ka yana daukan ka daman da lamban ka da komai yana wajen su sai a gwada maka cewa kayi mukhalafa kaza taron kaza ne amma in ka bari ya wuce awa kaza taron zai koma kaza to kana fita an kaga ofis din sai ka je ka sa ATM din ka shi yasa ake son a dinga amfani da ATM card eh kasashen mafiya yawa suna amfani da ATM kuma dole ka loda kudi a ATM dinka a dama mala in ba ka mato sai dai ka nemi bashi sai ka je ka biya in ka je ka biya shi kenan to ba za su suna sai su yi kiliyarin ɗinka amma kana tsallake lokacin zai gwada maka gashi kaza da cikin sauki za su kama ka amma banda Najeriya saboda tsaban kiririta da zalunci da ana yin haka a Najeriya da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma babu yasa kowa in je kasan su yana ce kai akwai bin doka akwai kaza kaza akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu irin wannan barawo zai yi sata a ce 24 hours ba kamo shi ba sai dai baka kasan amma mu yanzu a garin nan mutum zai yi sata za a yi awa arba'in da takwas kuma fiye da haka ba kamo shi ba kuma yana garin nan saboda tsaban karya yaudara ce kawai Allah sa mu cika da imani shine kawai zato su gani anyway udkhuli albustana udkhul fil amr mati' Eh, ta'abat to ina ce ta'abasu fa ya koma mudari shine na shida la tuksir min al-kalami karka yawaita magana wala tantik bima la ta'lam karka faɗi abin da baka sani ba duk inda aka je to to duk inda aka je kai ne oga to mafi yawan duk wanda zaka duk inda aka je muryarsa ne to makaryaci ne Eh, matsareci din sai ya hada da ƙarya don ƙarshe taɗin zai ƙare sai ya to ƙarya to ku sayar fantek sai na bakwai na ƙarshe a gisil ya ka ƙablal akli wa ba da hu wa na ka wala tudkhil taama ala taam ka wanke hannayenka kafin cin abinci da bayansa ka tsaftace haƙwaranka kada ka shigar da abinci a bisa abinci in dai kana koshe to ka hakura amma ba haka ba in kana koshe ka dora abinci da to cikin ka yana iya baci egesel nazif la tudkhil nan sai an hada sai da ne amri ne tunda babu misalin da muke abin nan amma ya kama da mudari'i Eh, sai saboda latu da khil don saboda in baka shigar da latin ba ba zai fitar da to khil din ba abin da muka fala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk